hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1436 daidai da biyar ga watan february shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 45 daga cikin jerin girka tukan littafin mai na tarihi wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne ke ƙoƙarin tantance bayanai dangane da ainihin wato rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi Salama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka sayi na Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yadda yana kokarin bayyana mana yi gaskiya menene ba daidai ba menene shubha menene abin da ya faru da kuma kokarin bayar da uzuri ga waɗanda suka samu kansu a cikin kurakurai a wannan lokaci wannan rigingimu waɗanda mutanen da suka yi su sun wuce lafiya rigingimu ba su shafi imaninsu ko su ko zamantakewarsu ba amma babu shakka wannan rigingimu sun raba kan mutanen da a yanzu su ne ake cewa musulmi Allah shi kyauta kamar mu shiga karatu muna mika ta'aziyya ta musamman daga wannan ainihin majalisi zuwa ga ɗan uwa da iyalan malam alaramma malam su ne wanda ya rasu a jiya Allah ji shi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya bishi rahama malami ne wanda ya daɗe yana karantawa a cikin wannan masallacin da muke ainihin karatu dinnan ya koyar da karatun alkur'ani da hadda da sauran ayyukan addinin musulunci Allah ya yi mushi gadansa Allah ya sa ya huta dan jama'a masu sauraro basu manta ba a makon da ya wuce ma da bayani dangane da ainihin matsalar ta faru ta ainihin wato tsakanin sayyidina ali da wasu 'yan takife a cikin tawagar jama'a shi waɗanda su ne aka dawo ana ce ma khawarija waɗanda suka yi mashi tawaye suka ce hukunce-hukuncen da yake ba daidai ba ne ra'ayin da ya dauka ba gaskiya bane suka kafarta kowa a cikin musulmai in ba su mun ji bayanan da malam ya kwararo dangane da waɗannan ainihin masa'i amma sai muka ce akwai abubuwan da ya kamata mu tsaya mu ƙara duban su musamman daga asalin inda waɗannan bayanai malam ya dauko su shine kissar tattaunawa da sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yayi da waɗannan ainihin wato ɗan kalaka su ne ɗan khawarija shi sai muka samu muka photocopy na ainihin wasu shafuka daga cikin littafin ainihin wato sunan al-kubra ta imam al-hafiz abubakar al Ga shi mutane kowa an samu photocopy nan zan kuma karanto mana wannan hadifi a inda imam al-baihaqi ya ruwaito shi a cikin wannan mujalladi na takwas na wannan littafi littafin sunan kubura na imam al ki yana daga cikin ummahatu kutubul islam manyan littafai na musulunci waɗanda imamu zahabi yana yin wata magana jama'a a cikin wasu maganganu da ya yi a tarihin wani malami yake cewa akwai littafai guda hudu waɗanda duk mutumin da ya karanta su zahabi ya ce da littafin littafi na farko shine wannan littafi littafin al'imamu bayaki a sunan kubra littafi na biyu shine littafin ibnu kudamatar makadisi shi shine littafin al-mughni sai littafi na uku shi shine littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na al-imam al-hafiz ibn abd al-barr an-namr sai kuma littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazm al-qurtubi Allah ya ji kansu gaba ɗayan su ibn hazm ya ce waɗannan tabe guda uku duk wanda ya samu ya karanta su ya fahimce su yace fa huwa al-alimu haqqan yace tabbas wannan ya zama malami saboda littafai ne kowane ɗaya na farko dai dubga dubga ta ne kamar littafin muguni na ibnu kudama mujalladi 25 ne littafin at-tamhidu juz'i 22 ne shi ma sannan haka kuma wannan na bai baihaqi wannan da yake hannuna ana buga shi a mujalladi 12 haka nan kuma littafin muhalla na ibnu hazmin shi ma mujalladi 12 kuma sa dauke da ilmomi ne na tafsiri da aƙida da zamantakewa da shari'o'i da mu'amala da ibadoji da duk wani abu da kasan shafi rayuwar musulmi hadisai da fatoyin tabi'ai da sahabbai da maganganun manyan malamai da yadda ake tarjihin matsaloli babu abin da ba za ka san ba wannan littafi saboda malaman da suka yi su malamai ne ulama ne su ma haƙƙa kaga wannan da yana da kyau lalle duk mutumin da yake so ya sa kanshi a harkar zama malami ya kamata ce ya karanta su amma abin bakin ciki za ka samu da dama daga cikin mutanen da ƙasa ma ake ce malamai na rantse da Allah wani bai taɓa ganin ta wannan gani wani bai taɓa yi ba ma ko malami ne yana da fatawa yana da mambari yana da tuta yana da kandiri da wa'azi yana karatu a rediyo ana sa shi a lissafin malaman ƙasa ga wannan bala'i shi za ka ga dama da su da 'yan siyasa na kasa samu cikin bala'i hal afsadar dina illal muluku wa ahbari su'in wa ha waye ya kawo bala'i a cikin duniya in banda sarakuna da malamai macuta miyagu da kuma masu bauta da jahilci su ne sarakuna da shugabanni kowa yana ganin abin da suke na gaba kuma sai malamai idan malamai ki gaskiya ko bai san abin da yake wato bala'i da shi ma to sai kuma mai yin bauta da jahilci su ne waɗannan yan shi'a da waɗannan yan boko haram duk masu bauta Allah ne da jahilci Allah ya shirya da mu a takaitan takaitawa gashi daga cikin wannan juz'i a mujalladi na takwas shafi na 430 a cikin kitabu qitali ahlil baghi a cikin babu la tabda'u la yubda'u al-khawarij bil qitali hatta yus'alu ma naqamu thumma yu'maru bil audi thumma yu'dharu bil harb malam abubakar al bayhaqi Allah ya ji kanshi yace babun da ke bayani akan cewa ba a fara yakan yan qalaqatu yan boko haram yan bid'a masu cewa babu hadisi duk waɗannan ba a zo kai a fara kashe su hatta yus'alu har sai an tambaye su ma na ƙamu me abin da suke ƙin musulmai a kai mana musulmai suka samu su musu tawaye sun ba addinin musulunci sun kawo wani bid'a to shugaban musulmai kai je auka musu kawai da fada sai an kira su an ji bai ta bakin me yasa suka yi wannan abu mai umaru bil audi sai a ce to ku dawo cikin musulmai sannan idan sun ki mai yu'zanu bil harbi sannan a sanar da su cewa to ga mun za mu kawo ku farmaki ka ji addinin tsari kenan na musulunci bare da waɗannan waɗannan ƴan takife waɗannan ƴan ta'adda su shekau suke wani sunan wai jihadi ku je ku samu mutane suna bacci cikin dare ku auka musu kaddara kafirai ne ko batattu ba ku musu wa'azi ba ba ku ce su ba da jizya ba ba ku ce ga kurin zuwa ba ko sai ku zo ku cinna wa gari wuta kuma ku zo kuna cewa kun yi jihadi san wannan bai da alaka da musulunci ko miskal da la min karimi wala min bai dole ne kuma a faɗi wannan ko za mu faɗa a bakin ran wala dole mu faɗa wanda kuma diya sama da bai faɗa ba to yana yin wani abu ne ko dai tsoro ko munafurci babu shakka waɗannan ɓatattu ne jama'a kuma tantiri dama an faɗa a jama'a mutane ne saboda mu muna da ƙauyenci duk sanda wani mutum yana faɗa da gwamnati wasu a goyi bayan shi kafin a gane shi gaskiya yake faɗa ko ba gaskiya yake faɗa gane ɓatar da mutane kar ka ɗauka wani abokin faɗa da abokin faɗanka wai abokin wai abokin mutuncin ka ne ba haka bane ta yi kuna da naku faɗan kai shi kamar yanzu ne mu da yan ɗarika ba an zagi annabi a faransa ba duk muna jin haushi ba shikenan sai mai kawai bayan dariƙa laifin da suka mana mu ce shikenan sun zama mutanen kirki ba zai yi ba muna nan muna cewa su ma sai sun gyara to wannan kuskuren shine muke da zaran wani ya mutu ya ce abinda ake zalunci ne sai kawai goyi bayan shi da aka zazzake kwashi jama'a yana ta cewa babu hukuma sai ta Allah Islam only ana zalunci za a canza zalunci kowa sai ya yarda mutane ba su ankara batun da akan jahilci suke mushi a yabda da su daga cikin addinin gaskiya da aka wannan Muhammadu sun ya kawo wannan bala'i kasar nan na boko haram kawai ya kururuwa cewa ba a kyauta ba shi kenan sai aka bugi to haka har da ake duk wani da ya fito ce gwamnati ba ta kyauta ba ko su kyauta suka shi kenan sai a ce mai kirki ne a'a ku da kalla da gaske ne yana da kirki tukuna ko ko su yake amfani da wannan damar ya jawo kanshi farin jini ko kuma ya halaka ku don haka ba a zuwa kawai a auka wa batattu sai an yi musu wa'azi sai an ce ku dawo cikin musulmai sannan in ba su dawo ba shugaban musulmai shi ne ba da izini cewa a akai musu farmaki amma ba wani dan take bai ko dan ta'adda a cikin wannan babi a lamba hadisi na 16740 al-imam baihaqi yace akhbarana abu abdullahi al-hafiz qala haddathana abu al'abbasi abbas muhammad ibn yaquba min asli kitabihi qala haddathana abu umayyah محمد بن إبراهيم الترسوسي قال حدثنا عمر بن يونس Ibnul القاسم بن معاوية اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا أبو زميل السماك wannan mutum suna abu simaku ibnul walidi kenan al-yamani al-hanafi nazilu kufa wani dan cirani ne da ya gaggauna a kufa yana da hadisi a cikin sayo muslim sannan a samun kutubul a wasu masu fitar da hadisinsa mutumin kirki ne ɗalibin abdullahi dan abbas yace haddathana abdullahi ibn abbas malamin mu abdullahi dan abbas ya ba mu hadisi qala yace da mu lamma kharajat al lokacin da haruriyawa suka yi tawaye ana ce musu haruriyawa ne saboda sun koma wani kauye mai suna haraura sun je sun zauna wajen kufa sun je sun tare a irin da yan boko haram na kita sun tare a san bisa za a dinga ce musu san bisawa ko misali ijtama'u fi darin wa hum sittatu alaf suka hada a wani gida su mutum dubu shida ataitu aliyan radiyallahu anhu fa qultu sai na jibin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda sai na ce da shi ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai abrik bi zuhuri la'alli ati ha'ula'il qauma fa ukallimuhum yace kaɗan jinkirta sallar azhar in samu lokaci mana in tafi in je in yi wa waɗannan mutane magana hala in dawo da su cikin musulunci hala in sa su tuba ma'ana a ɗaga mini kafa kada a yi sallah da wurin dawo in samu jami kala inni a alayka yace a a ina je maka tsoro yanzu wani wa'azi zai ce kawai a bashi je san bisa zai je masu shi wa'azi a dole a je mai tsoro ko za a sa ran zai dawo kuwa da wuya ce ina je ma tsoro na mutane yan ta'adda ne ba su da imani qala sayyidina abdullahi dan abbas yace qultu sai na ce da sayyidina ali kalla ba komai Fala fa kharajtu fa kharajtu atihim wa labistu ahsana ma yakunu min hulali al-yaman yace sai na fita na kama hanya na zakke inda suke na sanya kaya mafi kyau da zan iya sawa waɗanda ake ɗankawa daga ƙasar yaman ma'ana ya ci gayu ya ci kwalliya irin yadda alazan birni suke yi ko masu kuɗi ko 'yan bariki wani zalat ana sai ce ko fa ataituhum wa hum mujtami'una fi fidari. sai na je mai su tare a wani gida wa hum suna baccin rana saboda akwai sallar dare ana ta baccin rana Wa sallamtu alaihi ji na musu sallama faƙaru suka ce marhaban bika ya aba abbas madalla marhaban lale da kai ya kai baban abbas dan yana da ɗa da ya sanya mai sunan mahaifinsa fama hadhihi al-hulla suka ce wannan kuma da irin gayu ne kana ustazu kuma yana cin gayu ma'ana sun fara mugun aikin nasu ba gayu ma gayu ma bid'a ne ko ke kenan ko <laughs> to gaji irin fatawata su dama ba dama akan ka wanke kayanka sai a ce kana son duniya ne sai suka ce ma hadhihi hulla yau me kuma na gayu duniya kake so kenan ko qala sai na ce da su qultu ma ta'ibuna alayya dan me kuke aibata na sa fararen kaya na kare wulata an yi mini su kola na jistaci don dan me kuke mini wannan aibatawa laqad ataitu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah ahsana ma yakunu min al-khulq yana sa kayan da yafi wannan kyau manzon Allah yana sa kayan da yafi wannan kyau wa nazara kuma Allah ya saukar da kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq Allah ya ce ka tambaye mun ka tuhumin mun mutane wane ne wanda zai ce Allah ya haramta abinda Allah ya halasta waye zai haramta abinda Allah ya halasta na abubuwan kwalliya da abubuwan ci masu daɗi Allah bai halasta riga mai kyau ba bai halasta auren mata mai kyau ba gida mai kyau gado mai kyau komai mai kyau bai haramta ba ko bai haramta ba da bai ce ne to ta baki ne bai haramta ba Allah bai haramta duk wani abincin daɗi wanda ya same shi ta hanyar halas in dai ko bai shigar da mutum daga abin da yake shine asali ba duk abin da mutum ya ga so na halasci bismillah ya ci mai kyau ya kwanta akan mai kyau ya sanya mai kyau in zai auri mata sai ya darje sai ya kashe kala duk wannan ya halarta da ba muna fatan mun fahimci wannan mutum kana da wadatar da zaka yi haka kana da damar da zaka yi ka je amma kar ka zama abdul khamisa riga bawan eh, mata bawan gida bawan abin kan ka zama wannan shi ne abin da ka kwalla faranka akai amma don dai cin gani don kwalliya don fitowa fes wannan daidai na ba mu fahimci wannan kuma kada a ga mutum ya ka dauka bai da imani a'a babu mamaki ya kwanon da yake musu musu imani babu mamaki da haka Allah ya saukar da wannan aya cikin mutul arafi aya 32 cewa kada wanda ya halasta a haramta don Allah bai haramta ba kwalu suka ce fama ja a bika tunda sun ji aya sai suka aje wata da eh, to me ya kawo ka me ka zo yi nan shin ka shigo cikin mu ne ko ka zo ka fitar da mu a cikin wannan addini namu ne qultu sai ce a taitukun min indi sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-muhajirin wal ansar na zo wurin ku ne daga gurin sahabban manzon Allah daga cikin muhajirai da ansarawa li'ubligakum ma yaquluna dan in kawo muku sakon abin da suke faɗi wa ni bima taquluna ko kuma ku ga mun taku aqida ma'ana ni jakada ne kin fa alaihim nazala alquran ku san dai su aka sawa da qur'ani da aka san bi ku sanin shi wa hum a'lam bil wahyi sun bi ku sanin wahyi wa fihim unzila su aka sawa da qur'ani akan sa ake magana ya yi da ahun da ake cewa da su ake cewa diga da su ake wa laysa fikum minhum ahad ku ku gaba ɗayan ku nan gaba ɗayan ku waɗannan mutanen babu sahabi ko kwadin da ke gurin bayan ku akan wannan tunanin faƙala Bado su suka ci. la tukhasimu quraishan kai jama'a kada ai magana da wannan ba quraishi fa inna allaha yaqulu bal hum qaumun khasim ai quraishi Allah ya riga ya gama da su yayi ya ce mutane masu musu kar ku yi musu da shi ba quraishi sun manta annabi da suke so sakali ta ba quraishi wannan sura zukhruf kenan aya ta 57 qala ibn abbas ibn abbas yake cewa wa ataitu qauman lam ara yawman qauman qattu ashadda ijtihadan min yace wallahi wasu mutane ne waɗanda ban taba ganin wanda ya fi su kokarin ibada ba musahhamatun wujuhum min as-sahar fuskar su tayi musu-musu saboda qiyamul layl sahar shine mutum bai yin bacci saboda rashin yin bacci tilawa istighfari kuka karatun alqur'ani sallar dare uh, musaffa saboda ibada idanunsu yayi musu-musu, inda kasan sun sha gaba ɗaya ba sa cikin haicinsu ta ganin su kasan waɗannan ruhubanin ne amma ina ba imani da gaskiya ina ta fashin kun gano wannan ka zuwa ibina abbas fa sahabi ne ya ce wallahi bai taɓa ganin mutane masu irin ibada su ba ma'ana sabai ba irin ibada waɗannan suke ba kenan kana ka anna aidihim wa rukabuhum ko eh, sifinu alaihim qumsun murakhasa yace wallahi da hannayensu da kafaɗinsu inda ka san ainihin wato inda ka san faskare saboda kaushi wato irin sanannen ne kyam babu wani laushi a tare da su babu wani sassauci da ka taba su ka zama annan akwai bauta alayhim kumusun murakhasa sa san yadda riguna waɗanda suke sun sha wanki ko da riga an wanke an sake wankewa har fita yacin ta ta ya kodi eh murahaba ɗiya eh, sai ce kala badu sai wasu ka ce lanu liman nan sai mun yi magana da shi wala nan duran na ma kudu wala sai mun ji mai yake bara ƙult sai ya ce da su akhbiruni ماذا نقمتم على ابن عم sallallahu alaihi صلى الله عليه ku ba ni labari. me abin da kuke jin haushin ɗan gidan babban manza Allah sai na alike kenan kuma sirikin manza Allah mijin ƴar manza Allah me ne laifin da mu wal muhajirina wal ansari ku gaya mun laifin da muhajirai jama'an manzan Allah ansarawa masu taimakon manzan Allah laifin suka kuma qalu suka ce salasa sun mana laifi uku qultu ma hunna nace wadan laifi ne qalu suka ce amma hunna laifi na farko fa innahu hakkama rijala fi amri Allah abu na farko shine ya ba wa mutane hukuncin da Allah ne ka yake qala Allah azza wa jalla alhalin Allah yana faɗa. cewa inil hukumu illa lillahi ba wani hukunci sai na Allah babu hukuma sai ta Allah wannan bayar magana shi ko wace jama'a ya zai a ce mutane su hukunci sayyidina ali ya ba mutane hukunci al dama ita inna tsayura ala ashbahi hata qaw dama birds of the same feather flock together tsuntsaye iri daya taruwa suke kowanne wuri guda za ka cire kowa da yawa wuri daya balbela da yawa wuri daya tantabara da yawa wuri daya ba sa cakuɗe da junansu saboda ba a ba ashbahu bane kaga magana nan ta fi shekara dubu amma yanzu ga wani batacce na irin ta iri daya Allah ya shirin da sai ya ce faƙultu sai na ce da su ma a suka ce wa malin rizali wa malin hukumi yau mai haɗa mugaje da hukunci Allah ne ke hukunci faƙultu sai ibn abbas ya ce hadhihi wahida na ji daya qalu suka ce wa amma al-ukhra ta biyun kuwa fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam ya yi yaƙi bai kama bayi ba kuma bai ɗebi ganima ba a jamal da sifina fala'in kana allazi na ƙatala in waɗannan da ya yaƙa sun kasance kufaran kafirai ne laƙar halla sabayu da duk sai a kama su a kama su aisha da sauransu a matsayin bayi abin da suke nufi kenan wa gananihim a kuma a kwashe ganima wa ganima tum da ganima su wa in kanu mu'minina in ko mu'mine ne ma halla kitanu bai halatta a yaƙe su ba da haka duka biyun da ne kenan in ya yaƙe su kafirai da mesa bai kama bayi ba in ya yaƙe su musulmai mesa bai me ya yaƙe su kuma da su aka yaƙe maka kuma da su aka yaƙe qultu ibn abbas ce a inda kum siwa hadi sai kuma mene ma'ana ƙwararren malami ne duk abin da suke faɗa yana su su ok hadihi tunani ko hadihi zintani yace to na ji ta biyu sai wacce kuma sai suka ce qalu suka fa masalisa wacce ta uku qalu suka ce innahu mahasmahu min amirul mu'minina ya goge sunan shi daga amirul mu'minina da aka ce min min aliyin ila muawiya din suna ta tuntuna wannan magana dan bai sai bai ce min amirul mu'minina ba fa huwa amirun fa in lam yakun fa huwa amirul kafirina to ko dai amirul kafirina ne shi ba mu gane ba in je in bidiyan nan qultu ibn abbas ya ce inda kuma siwa haza akwai wani abu banda wannan qalu hasbuna haza suka ce wannan ma ya isa ka ba mu amsa wannan suna ganin sun gaba kurki haka waɗannan yan takibe suka dinga wa malamai su malam isa alifan mu da ire su sai suka da wasu maganganu waɗanda suke maganganu ne ba turai ba hujja ba ce sai kawai su zo suna kada kaba suna ganin hujja ce sai an yi waɗannan su sai ga kawai gaba ɗaya sun faɗi ba zai bari ka je da za a yi musu ma'ana a ƙuntu lahu sai na ce da su ara'aytum in karatu alaikun min lahi wa min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi salama ma yuraddu bihi a targauna. Ya kafa musu kaida kuna ganin in na karanta muku Alƙur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi salama abinda za a ba ku amsa wannan magana kuna ganin za ku yadda qalu na'am suka ce za mu yadda fa qultu sai na ce musu amma ƙaunukun. hakamar rijala fi amrin lai cewa dokai sayyidina ali ya sa mazaje mutane hukunci ya ba katti hukuncin abin da ya shafi Allah fa ana aqra'u alaikum ma qad rudda hukmuhu ila rijali fi thamani rub'i dirhamin fi arnabin wa nahawha min as to bari in karanta muku abinda Qur'ani da kanshi ya mai da hukuncin zuwa ga mazaje ga mas'alar ta shafi abin da bai wuce rubu'u dinar ba akan kashe zomo ko wani abu makamancin shi da mutum zai yi na farauta a cikin makka alhalin yana harama. faƙala allah ya ce ya ayi wallazina amanu la sai da wa antum hur sautul maida ko wa mutu amiran ba fa jazaa'u mislu ma qatala minan na'ami naami yahkumu bihi wa adalin minkum hadiyan baligal ka'aba azwa cewa wanda allah ya haramta wani a cikin haramin makka ya ainihin wato kashe wani abin farauta tsuntsu ko dabbar daji ba a kashewa to idan mutum ya kashe to za a yi mishi hukunci Allah ne faɗi wannan hukuncin sai ce a ba mazaje masu adalci a cikin kusur hukunci a gari shi su ce ya biya kwatankwacin abin da ya kashe na daji a samu dabbar gida ya hadaya da ita irin wannan in ya kashe barewa sai a kira malamai su duba me ya kamata sai to ba da akuya ko rago gwargwadon abin da malamai suka hukunta shikenan Allah da ya ce haramun ne amma kuma hukuncin wanda ya gada sai ya ce a bar ce su kuma ba gari jama'a to ba Allah ya bada dama ba hukunci ba yanzu wannan kawai dan kankana abu ne Allah ya bada dama sai da kuma ga abin da yake ya shafi maslaha al'umma gaba daya shi ya fi dacewa ba mutane su hukuncin abin da suke ganin maslaha ga su ne inna ma nazala yusaddiqu ba'dahu ba'd Allah ya saukar da Qur'ani yana gaskata junan shi ne ba dai kafin junan shi ka duk wanda zai dauko ta bid'a Qur'ani sai ya samu a cikin Qur'ani akwai wanda za ta nemi shi da wannan martaba in ya sani ya sani in jahili ne shi bai sani ba ya ce samu da su gani babu wata aya Qur'ani take karo da wata sai dai ƙwarƙwata take karo da ta. suna fassara junansu ne suna taimakawa su wajen fassarawa ina fata mun gane wannan ji wannan an ƙware magana ta farko kenan ta sai ya ce wa billahi ina gama ku da Allah nan ne ko hmm. a hukumul rijali fi arnabin wa nahwiha min as-sayd afdalu min hukmihim am am hukmuhum fi dima'ihim wa islahi bai bainihim ina gama ku da Allah shi hukuncin da mazaje za su yi akan zomo kuma kamance shi shi ya fi falala ko ko hukuncin da mazaje za su yi akan jinan nakin junansu da kuma sulhu da tsakankanin junansu wa an ta'alam annallaha law sha'a kuma ku sani cewa da Allah ya ga dama la hakama da ya hukuncin da kanshi walam yusayyir zalika ila rijali da bai ce akai mutane su ba wa fil mar'ati yace musu kuma ga al'amari game da mace wa zawjiha ita da mijinta qala Allah azza wa jalla Allah yace wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan mace da miji suna rigima aka ji tsoron za a samu rigima rashin fahimta tsakankaninsu Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainahuma da kuka tsoraci rabuwa tsakankaninsu fab'athu hakaman min ahli a nemo wani mai hankali wanda zai hukunci daga cikin dangin mijin wa hakaman min ahliha da kuma dangin ita matar in yurida islahan in dai da gaske ne su miji da mata ko kuma su waɗannan masu hukuncin da gaske suna son gyara ne bai da kuma. Allah zai sa a samu sulhu tsakankanin ƙanƙanunsu, sai a sa mutane su yi hukunci faja alallahu hukumar rijali sunnatan maziya kaga Allah ya sa hukuncin mazaje wata ɗabi'a ce da al'adar musulunci mai tafiya sarmada shine duk da aka samu rikici tsakanin miji da mata za a je ne a ce to a nemo kowa ya kawo waki a zo a zo na isu haka aka ce a ci gaba da yi da Allah ya gara masu sai saukar da aya kai cewa fa in kifta shi aka bayyana hima fa fari fa farriqu bainahuma misali an raba tsakanin su kawai amma Allah ya bai ce haka sai ce a dinda zama ana shawara abinda shawara ta kama sulhu ya kama a yi consultation wani mai ka gani to ka wani ya hakuran na haƙi kaza kaza bai dace ba wani ka gyara kaza ke kuma kake sake kaza sai a yi sulhu Allah ya bashi matsayin sunna wadda ke mai tafiya sama sai ya ce a kharashtu min hadi na gama da ku akan wannan qalu na suka ce eh ka da amsa wannan sai da ya fi su karatu ya fi sanin alqur'ani qala ibnu abbas ya ce wa amma qaulukum qatala lam yasbi wa lam yaqra yace amma magana da kuka fara cewa yayi ainihin wato yaki bai kwashi ganima ba kuma bai kama bayi ba a tasbuna ummakum aisha yanzu nan sai ku kama uwarku aisha matar manzo Allah matsayin baiwa thumma tastahiluna minha ma yustahallu min ghairiha sannan kuma ku halasta abinda ake halastawa ga watatta idan an kama ta a baiwa shine a raba ta ganima a ba wani wani ya sadaka da ita ko ya ajita ta dinga mishi hidima ko ya sai da ita har kun so a uwar mu ne Aisha fala in fa'altum laqad kafartu wala la ku ya kun zama kafirai ya hiya ummukum anan tana uwarku wala in qultum idan kuma kuka ce laysat bi ummina a a uwa ummu bace mun kama baiwa ne kawai laqad kafartu haka ba kun kafarta wa inna Allah ta'ala yaqul don Allah yana cewa ne annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu ala ragami anfir rawafida ala ragami unufil haqirina wal hasibina Allah ya ce annabiyu wannan manzo aula bil mu'minina min anfusihim ya fi muminai cancanta da kansu shi ya kamata ya ga muminai abin da za su shi ya kamata ya ba su doka da shawara da yadda za su rayu da rayuwarsu wa azwajuhu matayen shi wannan manzo ummahatu uwayen muminai ne da kai da kake tsine ma matan annabi ko dai kai ba mumini bane ko kuma kai dan banza ne ke dan banza ne kai shine mafi karanci ko kuma mafi girma shine kai ba mumini bane wannan na jin wanda ta fi zama gaskiya Allah ya shirka sosai azabi aya ta shida fa antum taduruna bayna dalalati shi da kuna kewaye tsakanin bata guda biyu shine ko dai ku kama Aisha uwar mu'mini ku kama uwar ku ta muta ko kuma ku ce a'a ba uwar ku bace ku karanta alqur'ani lura jama'a hujja irin ta malamai na Allah aya kawai ke faɗa da hadisi ba da ra'ayi shi ma a ciki da aka mu gane wannan sirri ne game da malamai kuma nan asiri ne na musu duk malamin da yake magana idan ka je na kawo aya da hadisi to zaka iya saurarawa ka ji me yake faɗa ma'ana akwai alama akwai hujja ke amma ya ta magana yana cewa to ai kaza ai ba taba gani ba ai bayan da aka ce kada a yi ai wannan shine abin da ya fi dacewa ai wasu ma suna yin kaza to wannan ra'ayin shi yake faɗa ya rige kai ma ra'ayi ne da ra'ayin ka sai ka bi amma ka san dai akan ra'ayi kake wuce amma hujja ita ce qala Allahu qala rasul kamar yadda ibnu abbasin gashi anan duk waɗannan maganganun kaji duk wanda ya faɗa sai ya kawo aya sai ce annabi ya ce to wannan shine hujja yace ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dalala daga cikin wannan bata guda biyu duk kuka tafi zuwa gare ta to kun tafi zuwa ga bata fa nazara ba'dhum ila ba'dhin sai suka kalli junansu qultu suna ta kallon junansu mana an kurewa sai ibnu abbas ya ce a kharastu min hadhihi wannan ma na fitar da ita qalu na'am suka ce ya eh, ka kurewa sura daya wa amma qaulukum maha nafsahu min amirul mu'minina cewa da kuka ya share sunan shi daga amirul mu'minina fa ana atikum bima tardawna urikum qad sami'tum anna rasul anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al yace ni bari in gaya muku abinda kuka yarda da shi cewa kun sani ai kun ji labari cewa ranar hudaybiyah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ta sulhu tsakanin shi da kafirai wakilin kafirai shine suhail ibn amr wa abu sufyan ibn harb wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li amiril mu'minina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina ali uktub ya ali ya kai ali rubuta hadha masdala alaihi muhammadur rasulullah alaihi salatu wassalam wannan shine yarjejeniyar da muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi da kafiran maka fa qala al mushrikuna sai arna suka ce la wallahi mun rantse da Allah in ji arna ba zai yi ba ma na alamu annaka rasulullah sam suka ce su ba san shi annabi manzan Allah bane haji arna ke nan jama'a suka ce mu ba mu san kai manzan Allah ba ne. launa alamu annaka rasulullahi ma qatalnaka da mun san kai annabi ne za mu yake ka na ruwa arna sarakunan wauta kenan Ar wauta ta kare ma arni wai mu da mun san kai annabi zamu yake ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace Allahumma innaka ta'lamu anni rasuluka ce ya Allah kai ka san ni manzon kai uktub ya ali ali rubuta ba komai hadha masala alaihi muhammad ibn abdullah wannan shine yarjejeniyar da Muhammadu ɗan abdullahi yayi da mutanen A wallahi sayyidina ah, ibn abbas yace na rantse da Allah da rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na rantse da Allah manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi khairun min ali ya fa ali wa ma akhrajahu min an-nubuwati hina maha nafsa kuma da ya goge sunan shi din nan wannan bai fitar da shi daga kasancewar shi manzon Allah ba shi shi kenan dan ya goge a rubuce sai a goge a lawil mahfuz ba a goge dan ba ce maka alhaji ba ko yallaɓai ko mai kudi bai nufin shi kenan ka tashi daga mai kuɗin bai nufin dan an zo ba ce maka aran ba aka ce shehu ko isaka ko muntaka sai ka shi kenan sai ka ji ka ta watse ba ta watse ba dan ba ce maka dakta ba shi kenan sai ka ji baka da karatun da kai ka zama dakta don kuma wani zan ka ce maka matsiyacin banza kuma ka san kai mai arziki ne shi kenan sai ka zama matsiyaci sai ka ji kawai akan ɗinka ya zama zero ba shi yiwuwa amma mutane suka raga suka jarabci da laƙuba duk da zarar an musu sai su zama ainihin wato sun shiga cikin kunci da damuwa Allah ya shirin da abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas yace faraja amin alqaumi alfani sai aka samu dubu biyu ɗaya bisa uku ibn abbas ya gamsar da su suka dawo cikin musulmai wa da sa'iruhum ala balala hmm. sauran dubu hudu kuma aka kashe su gaba ɗayan a akan jama'a kun ji wannan abin cikin wanda ke nan ko oke ɗayan wancan mun karanta shi a cikin tarfi bari mu shi a gurguje na da ce wa akhbarana abu abdullahi da hafizu kala haddathana ali ibn hamsharu hamshahu al-adl qala haddathana hisham ibn ali as-sadusi qala haddathana muhammad ibn kathir al-abadi qala yahya ibn sulaym wa abdullahi ibn waqid ana abdullahi ibn usman ibn husaym ana abdullahi ibn shaddad ibn al-hadi qala ladan shaddad yace qadimtu ala aisha radiyallahu anha Na je gun aisha Allah ya kara mata yadda fa baina nahnu julusun inda marji'ina min al-iraqi layali ya qutila ali radiyallahu anhu muna ainihin dawowa daga iraki cikin kwanakin da ba a daɗe da kashe na ali ba in qalat li tace da ni ya abdullahi ibn shaddad hal anta sadiki amma as'aluka anhu shin zaka gaya mun gaskiya in na tambaye ka haddithni an ha'ula'il qaumi alladhina qatala ah, qatalahum ali ba ni labarin waɗannan mutane da aliyu ya kashe qultu sai nace da ita wa mali la usadduqiki me zai hana wa mali la asduqiki me zai hana na gaya miki gaskiya qalat fa haddithni an qissati ba ni labarin su qultu inna aliyan lamma an kataba muawiyata wa hakama al-hakamaini kharaja alaihi thamaniyatu alafin min qurra'in nas lokacin sayyidina ali ya ainihin sulhu da muawiya ya ba da hukunci ga masu hukuncin nan guda biyu shi kenan. aka samu mutum dubu takwas daga cikin alarammomi suka mai tawaye fanazalu ardan min janibin kufati yuqal laha harura suka je suka zauna a wata wata wani ɗan ƙauye kusa da kufa ana ce da ƙauyen harura wa innahum ankaru alaihi faqalu suka yi mishi musu suka ce in salakta min qamisin albasaka hullahu wa asmaka bi ka kwabe rigar da Allah ya sanya maka da kuma sunan da Allah ya baka thumma talaqat thumma talaqat in talaqta fa hakamta fi dinillahi sannan kaje kuma ka sanya mutane hukunci a cikin addinin Allah wala hukuma illa lillahi babu mai hukunci sai Allah falamma an balaga aliyan ma a tabo alaihi wa fara sai na da ji labarin da suka ainihin zarge shi a kai, a mara sai ya da umarni fa zana aka je aka yi shela la na ala amiril mu'minina illa rajulun ƙar hamalar alquran kada wanda ya shiga za a yi mitin da mutane amma kan wanda ya shiga sai wanda yake ya gama hada alqur'ani sai Allah rama falamma anim tala'a min ƙurra'in nasi dawo. yayin da gida ya cika da alarmomi da abi mushafin azimin sai na da isa aka wani babban alkur'ani fawa da abu aliyun radiyallahu anhu bai na yadaihi fatsafika ya sukkuhu biyari sai na da ya shi a gaban shi ya dinga tsumbura shi ainihin da ya tsashi da hannunsa wai kulu yana ce da ƙur'ani, ayyuhal mushafu hadithin nasa ya kai wannan alkur'ani yi wa mutane jawabi fanadahu nasu wa qalu sai waɗannan tawaga na alarmomi suka ce ya amiran mu'minina ma tas'aluhu an haba ya sarkin mu'minai fi ba zai tambaye wannan qur'ani inna ma huwa waraqun wa midadu takaddu ne ba da tawada wa na kallamu bima rubina min mu ne nan ma ta masu magana da abinda da muka shi fa ma za tu ridu faɗa mana ayat da kake so mu kawo maka ita qala ashabukum alladhina kharaju baini wa bainahum kitabullahi ta'ala mutanen alarmomin yan uwanku da suka mana tawaye qur'ani ne a tsakaninmu yaqulu Allahu azza wa jalla fi imra'atin wa rajulin wa rajulin wa in khiftum shikaka bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman ah, min ahlihi ah, ah, yana daya ko fa'ahu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yace Allah ne ya faɗa game da miji da mata in sun yi rigima a sa masu hukunci su hukunci fa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama a'zamu hurmatan min imra'atin wa rajulin al'ummar manzo Allah ta fi karfin darajar wato mutunci na akare ta fiye da miji da mata wa naqamu alayya anni katabtu muawiyata wa katabtu ali ibn abi talib kuma suna jin haushi na suna zargi na cewa ne wa muawiya sakon wasiƙa wai na rubuta suna na kawai tsura ban sa mukamin ba wa kad jaa suhayl ibn amr wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiya hina salaha qawmu alhalin kuma muna zaune a ainihin hudaybiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dan amru ya zo gare shi zai wakilce shi akan yin sulhu da mutanen makka da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim qala suhayl la taktub bismillahir rahmanir rahim manzo Allah ya sa rubuta bismillahir rahmanir rahim suhayl yana kaji lokacin yace karka rubuta bismillah wa qultu kaifa aktu nace ya zan rubuta ni aliyu ni ne sakatare lokacin qala uktub bismika allahumma ke ka sa mana irin ta jahiliya ko bismika allahumma ita muka sani ba ma san wani fere kira mana rai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace uktub rubuta ba ko thumma qala uktub min muhammadin rasulillah rubuta daga Muhammad manzan Allah fa qala sai yace launa alamu annaka rasulullahi lam nukhalifka da mun san kai manzo ne wallahi ba za mu saba maka fakataba sai aka rubuta hadha ma salaha alaihi muhammad ibn abdullahi quraisha yaqulu allah fi kitabi allah ko yana faɗan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir abun koyi mai kyau yana gare ku ya ku mu'minai game da manzon Allah duk wanda ke son ya game da Allah lami lafiya ranar alkiyama tutul ahzabi ayat 21 fa ba'asa ilaihim ali ibn abi talib radiyallahu anhu abdullahi ibn abbas sai na ya aika musu abdullahi dan abbas fa kharajtu ma'ahu abdullahi dan shaddad yace ni muka tare da shi hatta idza tawassatna askara yayin da muka shiga tsakiyar su kama ibn al wani daga cikin su ibn al ya mike fa khataba an-nasa yau mutane jawabi fa qala yace ya hamalat al-qur'an ya ku alamomi inna hadha abdullahi ibn abbas to ga ba abdullahi dan abbas kenan faman lam yakun ya arifu wanda bai san shi ba fa ana a a'rifuhu min kitabillahi ba. ni na san shi a littafin Allah wannan da ko ganshi hada man nazala zalafi wa fi shi shine Allah ya saukar game da shi shi da mutanen shi Allah ya ce balugun qaumun khasiruna fardu ila sahibi a ce ya kwana kar a saurare shi wala tuwadi'uhu kitaballahi azza wa jalla kar a bari ya magana Fala sai fa qama khutaba'uhum abdullahi yace sai wasu daga cikin masu jawabi a cikin suka mike faqalu suka ce wallahi mun rantse da Allah da duwa bi annahu kitaballahi sai mun adata ban Allah gaba gare shi fa idza ja'ana bi haqqin na'rifu ittaba'nahu in gaskiya ya kawo sai mu bi shi wala in ja'ana bil batil idan ku barna ya kawo da la nubakkitannahu bi batil sai mun sai mun mayar mashi da irin barnashi sai mun mashi dan take bance kenan ko wala ranuddannahu ila sahibi san mai da shi zuwa ga mutumin shi sayyidina ali kenan fa wada'uhu ala kitabillahi falasta ayyan suka bashi al'amarin littafin Allah kwana uku cewa sun ba da an ba su ultimatum da kwana uku farja minhum arba'atu alafi kulluhum ta'ib aka samu dubu hudu suka tuba ga baki ɗayan su fa aqbala bihim ibn ibnul ah, kawai hatta adkhalahum ala ali radiyallahu anhu ibnul kawai dinna da su da suka tuba aka tawo har zuwa gun sayyidina ali fa ba sa aliyu ilai ila baqiyati sai na li aika zuwa ga sauransu fa qala yace da su kad kana min amrina wa amrin nasi ma qad ra'aytu to ku kun kidawa cikin mutane to kun ga dai abin da ya faru da mu da su da mu da su muawiya fa ku amkifu haisu shi'tu ku tsaya inda kuka ga dama hatta ta sami a ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar al'umma manzo Allah za su haɗu sai ku dawo cikin al'umma wa tanzilu fiha haisu shi'tum bainana wa bainakum sai ku sauka inda kuka ga dama tsakaninmu da tsakaninku ka'ida shine an naqikum rumaha za mu tsare ku daga makamanmu ma lam taqa'u da matakar ba ku fashi ba aw tabtulu tatlubu dama ba ku nemi jinin kowa ba fa innakum in fa'altum in ku haka ɗaya daga cikin abubuwa zalika ɗaya daga cikin faqad nabadna ilaikumul harba ala sawai to za mu kawo muku farmaki daidai wa daida inna allaha la yuhibbul kha'ina allah baya son maha'inta fa qalat lahu aisha radiyallahu anha sai aisha ta ce ma abdullahi dan shaddad yabna shaddad faqad qataltu qad qatal qatalahu ali ya kashe su fa qala wallahi ma ba'atha ilaihim hatta qata'u sabila bai fitar da sojoji suka kai gare su ba sai da suka yi fashi wasafa kuddima'a suka zubar da jini wa qatalu ibn al-khabbab suka kashe Abdullahi dan Khabbab wastahallu ahal dhimma suka wulakanta wato kafaran amana fa qalat Allah tace daga ce kake karantsan da Allah karantse mun da Allah qultu Allahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah babu sarki da babu sarki sai shi huwa laqad kana abin da ya faru kenan qultu sai na ce fa ma shay'un balagani qalat tace ko gani an ahalin iraki ya ta hadda suna bihi ya kuluna ذو الثدية me labarin da ji cewa mutanen iraki suna magana game da wani mutum suna cewa mai dan nono mai dan nono shi ne da muka fara cewa dan tudu akan kafaɗa shi kamar nonon budurwa da ta fara fito mata kult sai ibn ah, ibnu shadad ya ce yace ce qad aitu wallahi na ga wannan mutum wa qaftu alaihi na tsaya kan gawo shi ma ali tare sai na ali radiyallahu anhu fil qatla a cikin gawo fada an nasa sai na ya kira mutane fa qala yace hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan fama akthara man a yaqulu yawan mutane suka zo suna cewa qad ra'aytu fi masjid a masallacin suwa ne yana sallah wa ra'aytu masjid bani masallacin anguwa kaza yusalli yana sallah falam a bi thabatin ya arafu yu'rafu illa zalika babu wanda ya da wani abu da aka sani game da shi banda wannan kuma ganin mutum na sallah ko bin mutumin kirki ne wanda aka san cikin shi sai dai zahi haka sai da Umar ya taba tambayar wani za a bashi mata wa ya san shi wani ya ce ai kullun tare shi ke sallah baya maka sallah asuba sai shi gaba waje sai ya tabbishi ce ka taba yin tafiya da shi ce a makwabcinka ne a gida a makwabcinka ne a gona a kun taba yin bashi ko kasuwanci da shi ce ya tashi gaba waje baka san shi ba baka san hali da yake nema irin na aure ba in an zo tambaya aure ba sallah ake tambaya ba kawai yawa me sana'a shi su waye abokan shi in ya ci bashi yana biya yana da kirki yana da gaskiya yana rikon amana mugu ne ko cici me yake sha su yau da yake sha ko shi sha ko giya duk sai an tambaye wannan kuma duk abin da ka sani in ka boye muna munafurci Allah ya shirya shine sai yake cewa qalat tace fa ma qawlu aliyin hina qama alayhi kama yaz'umu ahli iraqi yo abin da sayyidina ali yace sanda ya tsaya akan wannan mutum kamar yadda ana labari qultu sami'tuhu yaqulu sadaqa Allahu wa ya ce mata naji yana faɗa cewa ne Allah da manzon sun yi gaskiya ta ce fa hal sami'ta anta minhu kai kaji wannan daga gare shi qala ghayra zalika wani abu wanda wannan qalat Allahumma la ce ba wannan ba abin amma ya ce Allahumma la sab ban ji wani abu wanda ba wannan ba ta ce. ajal sadaqallahu wa rasuluhu gaskiya ne Allah yayi gaskiya shi da manzan shi yarhamullahu aliyan innahu min kalamihi kana la yara shay'an yu'jibu illa qala sadaqallahu wa rasuluhu kun jama'a wannan hadisai da gaske wannan littafi na sanin kuwa Imam Bayhaqi akwai fawaid da dama jama'a za mu karanta su a gurguje a cikin wannan hadisi kafin mu wuce waɗanda suke za su ƙara mana haske da gaske. da gaskin fa'ida shine akwai kasancewar wato ma'ana malamai na gaskiya suna da kwaɗayi wajen shigar da mutane ɓatattu ko ɓatan mutum ba a ƙyale shi inda sai na aliyu fita musamman da ya je musu wa'azi da kuma ke nan yana da kyau malamai su dinga shawara sai na ibn abbas ko malamai su dinga shawara da malamai yan uwansu da kuma shugabanni kaga ibn abbas zai da shi shawara a wajen shin ya je musu wa'azi sa'annan ashe akwai halittun yin munazara da batattu da gaya musu gaskiya kar a ce kawai su riga sun bata sannan ya wajaba kenan a yi musu ainihin wato nasiha kenan da kuma tawakkali da ya kamata malami mai wa'azi da mashi ibn abbas bai ji tsoron in yi da sarayen shi yace ba ku da aka ce mishi kada ka ji tsoro da kuma cewa dole malami ya zama yana tafiya akan tsari ya san abin da yake ya san yana yin wato preparation na wa'azin shi na karantarwar shi na binciken shi da sauransu idan maka gane wannan su irin yadda ya ci gayu ya shirya ta sama, bai je musu ainihin babu shiri ba har ila yau yana nuna mana wato a yadda 'yan bid'a suke wulakanta a gaban hujja ka duba ga da da suke amma ya gama su da kansu idan ya ce na fita daga wannan cewa suke yi za ka in za mu nazara da 'yan bidi'a tare da hujja kawai kar kai wasa da hujja har ila yau kuma wato zai nuna mana irin yadda daukacin 'yan bid'a suke da amfani da ayoyi ko ɓangaren nasoshi don ta tabbatar da batarsu ka duwa gani suka yanko aya kawai balhum qaumun khasim wannan shine hujjar su kawai kuma yana mana cewa ko mun kankantar bid'a to ka arena ta ka ce kai Allah rabu da su batattu ne a a a gaya musu gaskiya ai musu nasiha karka ce dan shi'a yo waye ne je ba da shi a ci da sunan mutu'a kai Allah wannan ba zai yi ba a a wani ya yi da wannan matsayi addini kuma yana bayarwa kuma shi ma yana yi to da a fito a gaya mishi me laifin da ke ciki kai a ce Allah rabu da su in iskan gari ne kawai a a in dai an samu wata bid'a wanda wani yadda da ita to a kwankwasa ta kar ai wasa da ita da za ta iya zama mutane muguwar fitina wannan boko haram na abin da ya faru da shi ke muhammad yusufa ya fara wannan wa'azin ne a masallaci kamar da muke wa'azin na da yan samari tsiraru ka san mutanen barna kanuri mutane ne masu mugun kabilanci shikenan suka dauka to yanzu su ma sun yi malami dan su ya zama babban malami shikenan a bashi ya fada duk abin da ya gara ma wanda ya ce baka wasu ciya sada yake mushi haka suka bashi ta wannan wa'azin suna ji a cikinsu akwai malamai sun san wannan abu da ke fada ba daidai ba ne amma dan dai tunda nasu ne yake yi ba komai su ma suna da malami da suka bashi ci gaba da yi har ya zama abin da ya zama Allah ya shirya ya nuna mana kuma wato kyakkyawan tsari wajen iya bayyana ainihin hujja da waɗannan sahabbai suke da shi ashe sahabbai sun fi kowa ilimi da gaske ka duba ka je da yau warga da gaba ɗaya hujjojinsu kuma a shaida da gaskin abin da ake gane tafiyar da wani mutum yake akan gaskiya ne a ga malamai na gaskiya suna goyon bayan wannan abu shi ne da ya ce musu babu ɗaya daga cikin sahabbai da ke goma magana duk wani addini da za ka ga mutanen banza ke goyon bayan shi alama kan addini na banza da shi irin wannan shi'a da ɗariƙa za ga wani mutumin kirki yanzu ana wannan tafi ana wannan ihu da shi akan titi ko ɗan ɗariƙa yi ana rawa ana kiɗa da suna za ga wani mutumin kirki ne wala ga wani mutumin kirki wanda yan wiwi ne sai yan iskan gari sai marasa aiki ne su ne za a samu a basu wasu kayan yan ƙwallo wasu kayan yan lodu wasu kayan kirista a ce kuma addini Allah shi da sannan a kuma mun gane cewa yan bidiya kala kala ne akwai wanda bidiya shi da ikhlasi yake shi sa sai Allah na mai gaskiya sai ga ya dawo waɗanda suka dawo yadda cewa da gaske wannan bidiyar sun ɗauka addini sai da suka gane ba addini bane suka dawo gaskiya da kada ka bi ɗan bidiya kuɗin goro cewa dukkan su kawai suna yi ne akan suna sani kaga musamman shi annan galibin su bata da su akai dan ba su san ma bihin ba wani bai iya kawo fatiya na rantsi da Allah bayan siyasa ne kada ba su iya fatiya ba mafi yawan mutane ba su iya ba wallahi wani bai iya kawo fatiya lafiyayya amma an ce mishi ya zagi safa ya ci gaba da zagin su shi ma bai san safa ba ne Allah ya shirya da mu kenan babu shakka al'ummar musulmi suna buƙatar malamai rabbaniyuna waɗanda za su zama ainihin wato suna iya tunkarar duk wani haɗari da musulmai suka kawo suka samu kansa a ciki na manhaji ko na karantarwa ko na da'awa kuma kamar haka dan da babu irin siduna abbas waɗanda da ƙaruwa za su dinga yi da ƙaruwa za su dinga yi kuma yana nuna mana cewa ashe hada alƙur'ani mujarradin ta ba malanta bace domin dukansu kun ji alamomi ne hada alkur'ani a cikin malanta addinin musulunci yadda kasan dan firamare ne wanda ya ita da batu wato ya sa dan baki na zama malami wannan ya nufin dole malaman hadda da makarantun hadda su canza manhajin da suke karantar da hada alkur'ani a ce kawai akwai yara hadda tsuran doron larabcin alkur'ani su haddace shi kamar kaset amma ba su san komai na ilimin alkur'ani ba wannan zari'a ce ga bata jama'a ya kamata dole zai hadda ya zama ya tafi tare da sanin arabiya sanin ulumul qur'an asbabun nuzul nasikh wal mansukh fiqhul qur'an da tafsirin ayoyi asbabun nuzul din ya zama ya shi ne zama ya zama qari kenan qari in aka ce mutum wani qari ne ba wai kawai alaran ne mahadaci ba ya san baki kuma ya san fassara amma irin wannan alamomi mu jama'a da ake a ƙasar nan tsakanin gardawa da 'yan musabaka waɗannan ba malamai ba ne wudu respect ba malamta ba ce wannan adalci musu malamai ba malamai ba ne kawai 'yan dakon alkur'ani ne kuma akwai tendensi na su samu kansu a cikin gaba-gaba bata ka ji wannan irinsu da kan malaman hada su ji wannan ku juya aka na karantar da yara mutane kar a koya musu doron hadda kawai a'a hadda tare da sanin ma'ana sahabbai duk ayar da suka karanta in suka haddace in san san ma'anarta kuma sai aiki da take kara ba amma mu Allah Allah ake a kai karshen sura a kai karshen izu a kai karshen qur'ani a ce an yi sauka za a yi walima za a yi musabaka an ci kujera ta samu miji dan majalisa wannan duka ga dama neman duniya ne da abin lahira shi kanshi bala'i mai zaman kanshi Allah ya shirya da mu za mu koma cikin littafin mu na ainihin wato hikmatu min at-tarihi wallafan malam dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu shiga babi sabo fil da malam ya ce na eh saboda saboda ba sa suna ba sa ganin shi matsayin musulmi ai ba sa ganin kowa musulmi yana tambaya ne me yasa da ya sallama ibnu abbas ba su amsa mai sallama ba saboda bid'a su ta tana ta kafurtawa ibnu abbas din a lokacin nan ba su ganin shi a matsayin musulmi wanda za su amsa sallama shi ko za su bi shi sallah wa sa'wa. salam bayan zai iya zama ra'ayin khawarij barin mutumin da yake ganin kowane malami duk girman malanta shi ji malaman suna aka yi kace wannan ba daidai ya yi kana ce wannan ba daidai ne wannan ba daidai yake wannan ba daidai eto eh idan mutum ya zama yana wato bibiyan kurakuran mutane wane bai iya ba wane bai iya ba wannan lalle alama ce ta kawarjinsu amma idan kurakuran ne karatu ya kawo kansu su kurakuran ake gyarawa to wannan daidai ne gyara kuskure amma gyara kuskuren wani ko bibiyar a kafin wani ko su wani a ayyana wannan ba daidai ne, sannan kuma jama'a mukula kula in za ka yi tambaya ba sai ka yi sallama ba baya daga cikin tsarin ahal sunna ladabin magabata cewa za ka yi tambaya sai ka yi sallama ko akwai da taba jin a wani katon hadisi wani sami zai tambaya ce salamu alaikum ya rasulullah kawai ka sako tambaya ka kawai bai daga ciki ya zama mana al'ada sai mutum ta yi mata sallama na jin akwai ba na manta babbakar abdullahi abu zai ya magana a kai a cikin muwazzam manahin lafiya cewa sallama ɗaya ake in ka zo waje ko za ka shigo in kai sallama gwargwadon hali shi kenan in mutum ɗaya amsa maka ta wani tare in za ka gaisa da mutane ba ka ci cewa salamu alaikum salamu alaikum kowa kana miƙa mai hannu kuma kana mai sallama wannan duka wannan bida yan izala ce wannan ba ba suna na ba ta muka da wani kuma za ka zai ka kara kowa kame sallama sha'a sallama ɗaya cikin zuwa sallama ɗaya ta komawa to haka duk magana za ka fara ba sai ka ce salamu alaikum gwagwadon ladabin wuri daga hannu ake yi in kuma kawai jeho magana yadda safai suke haka suke jeho magana ko kuma a bari sai an gama sai a yi tambayi duka wani kuma a rubuto gwargwadon da yadda aka saba a ladabin wajen na lura cewa wannan ya zama al'ada ne kada nan gaba a zuwa ce addini da wanda ma alawar sallan mana addini yanzu wani daga cewa za a ce ya sallama ma ba kyau a gani ke eh, to salati ma ba kyau kenan ne tarika sai ma ka ga hutun ka, ya za ci salati ba kyau Allah ya shirar da mu al-mubarak salisu maqtalu amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sanata 40 lil hijra daga cikin abubuwan da suka faru muhimmai a zamanin sayyidina ali shine kashe na ali da aka yi Allah ya kara masa rahama da yarda a shika ta 40 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ma insha Allah za mu karanta daga cikin nan ma da ya take ta magana kwarai amma za mu zo mu dauko magana daga tushen ta daga littafin al-bidaya wan nihaya kashi na ainihin ibnu kathir a cikin mujalladi na takwas ne shi ma bakwai zuwa takwas wannan duk alheran mala albani ne jama'a Allah ya zika shi da gabara kayan aiki inda a garin nan ne akwai su a hadisi ba duk abin da ake nema na ilimi na karatu na bincike na nazari na gaskiya har da waɗanda ma ake na ƙarya don a gano ƙarya akwai su Allah ji kamala wani da ka za mu zo za mu karanta ka ci asalin yadda abin ya faru don malam ya taƙaita kwarai a nan yadda ba za a iya fahimta abu ba in ku tuna a can ma da tarihin tarihi na Umar mun karanta daga buhari ƙisa kashi amma na na Usman saboda taro da detail sai mu gama wadatu da wannan amma nan insha Allah za mu karanta kuma za mu zo insha Allah mu ji kuma za a yi fotokofi a ba mutane su karanta da kansu kuma waɗannan takardun sai ka dinga koye su kana nazarin su kana abin da su in ba ka da littafin shi. domin wata za ka iya hujja da shi za ka iya nazari za ka iya ba wani ya gani ko ya karanta kuma ka mace haka kar a dinga watsar da su musamman hadisai ne da ayyukan alkur'ani mai girma a takaicen takaitawa malam yake cewa hina hada atil umuru qalilan ba'da ma'arikatin naharwan bi fatratin tuqaribu sanataini yayin da al'amura suka dan lafa kadan al'amari ya dan lafa kadan bayan wancan yaƙi na Naharawan aka samu kamar shekara biyu in tadaba salasatu min al-khawarij sai wasu mutum uku daga cikin waɗannan ƴan ƙalaƙato yan boko haram ɗin nan sai suka yi shawara ta bi makka suka hada garin makka wata aqadu la yaqtulanna Ali ibn Abi Talib wa Muawiya ibn Abi Sufyan wa Amr ibn al-As suka dauko kansu alƙawari cewa za su kashe mutum uku nan Ayyub Abu talibin Muawiya dan Abi Sufyan da Umar da Amr dan As suka yi list kenan ba su shekaru suka fara yi list malamai da za a kashe da manyan mutane yawa suna ce ta yan bid'a irin su suke maimaitawa wani da wani da wani a kashe su kawai in ba kashe su ba za a zauna lafiya ba to wani ya daga cikin mugun kuskure da ke zuwa a tunanin duk mai sai ya kashe wani babu wani mutum kwayar a duniyar nan da ke faɗan gaskiya ko ƙarya ko yake da wani ra'ayi na siyasa ko addini ko tattali ko zamantakewa wanda aka kashe shi wani ra'ayin ya mutu tare da shi ba a taɓa yi ba tare. sannan za a kashe shi sannan wani ra'ayin zai yaɗu karanta hadisin wancan yaro ɗin nan na zamanin bamin isra'ila Aman na bi rabbil kula. da tsakanin shi da sarkin ne ake ta rikici cewa waye fi gaskiya amma tun da aka zo kashe shi duk gari sai a goyi bayan shi Aman na bi rabbil kula. ta kuma duk wanda aka kashe wajen ana ganin yana faɗan wata magana da ba a so a ce bari a je a kashe shi ko a ɗauki rayuwarsa na farko da sun kashe shi sun ɗauki mai duka laifin da ya yi inni uridu an tabu a bi ithni wa ithnika shikenan kai da kashe ka ka ka ja barki su kuma sun kwashe gaba ɗaya zunubin ka sannan kuma wannan abu da suke cewa kar a faɗa to lokacin ma za a fara jin shi wannan suna rayuwa ke da aka ya kai mai cewa bari kashe wani da ma ka ɓoye ka cigaba da yaɗa naka kawai sai ya fi maka sauƙi ya faɗa kai ma ka faɗa amma cewa bari ka kashe shi don ka cigaba da faɗa naka ba zai yiwu ba sai suka yanke shawara bari su kashe zai na ali bari su kashe mu'awiya bari su kashe amur wasu. suna ganin ƙalu suka ce na ta taƙarrabu ilallahi bi haƙula yi talasa za mu nemi lada a wajen Allah da kashe waɗannan gurawa ba ka shiga wake cewa ba Allah ne ya sa shi ya kashe mutane a ji dan tusa ina Allah ya gami ya kashe mutane haka yake faɗa ƙarara Allah ne ya sa shi su ma ga abin da suka faɗa na ta taƙarrabu ilallahi bi yi talasa Ka ji ba sahabbai mujahidai minal muhajirina waɗanda suka yaƙi tare da manzan Allah dukansu kuma kunnan sakatarorin manzan Allah ne wai wani ya ga wai shi bari ya kashe su wai ya sama wai zai samu lada kamar yadda masu kashe su, wanda suka kashe su malam jaf su malam albani haka suke tunani sun yi wani aiki ne sun taimaki kansu ne sun samu lada ko taimaki al'umma ne haka suke tsammani ka kashe malami wanda ba shi da aikin banda faɗan gaskiya da karantar da ita da kare ta a tattunan rajulan an ya kula rabbi Allah kaga waɗannan fir'aunawa ne jama'a to shine irin wannan dama yan bid'a duka irin su daya wa zalika yurihul ibada minhu suka ce bari su hutar da bayi daga waɗannan kama ya tsumuna a ganin su wai waɗannan su suka kawo al'umma gaba ɗaya tarnaki su suka hana ruwa gudu su ne kawai matsala bari a kashe su ana gani an kashe su shikenan an huta tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake ainihin wato juya abubuwa wa ayyamu ayyamu yudawilu ha bainan nasi. faƙala abdurrahman bin muljam al-muradi wani batacce babban batacce wani shekau kenan shi ma wannan ko abdurrahman dan muljam al ya ce ana ne ali ibn abi talib ni na isan muku ali ni zan kashe shi wa qala al tamimi ana li muawiya shi kuma barak at-tamimi yace at-tamimi yace ni ko muawiya zan kashe amma amr ibn bakr at-tamimi fa qala ana li amr ibn al-as ce ni kuma ni amru kashe saraba wa kansa aiki assassins ke wattafaqu ala an zarika ba da sab'in wa ah, sab'a ashar layla Ramadana. ramadan suka baƙi cewa to yanzu suna maka ne kai mai kashe amru tafi kasar masar yana can kai mai kashe ma'auya tafi kasar sham yana can kai kuma mai kashe aliyu tafi kasar kufa mun ba wa kanmu cewa za mu yi wannan aikin ranar bakwai ga watan ramadan lokacin suna wannan magana cikin rajar suka ba kansu wata guda cewa kowa ya je ya samu abokan aiki ya shirya ya shirya operation din shi ya gama shiri rana kaza a yi aikin sai a waye gari an kashe su duka lokaci guda irin da ake gaji an ce bom ya kashe, yanzu yanzu na anan yanzu yanzu na a can an yi kisa yanzu yanzu na anan an yi kisa a can da ake ce mashi coordinated attack ko shiryayyen kisa jama'a ku duba ku ji ba irin yadda ma ba layl bil bariha shikenan wa kana amru fi misra amru yana kasar misra wa muawiyatu fi sham muawiya yana kasar sham wa ali fi kufa ali yana kasar kufa fata ana ibn muljam aliyan wa huwa kharijun li salati al-fajr da ma sassa cewa daidai sallah asuba wannan abdurrahman dan miljam shikenan ya soka wa sayyidina ali wata wata ainihin gaya waje na wuce kad ah, sammahu usbu'a muka kuma ya sa mata guba mako guda yana yana tsumata ta da guba ya sa mata dafi ta yi da dinta karci mutum ko da ba ta kashe a lokacin ba dafin zai shiga yi mutum illar kashewa ya zo ya soka mashi wa kala aliyun ina, sai na ya fito daga gida haka ne sallah asuba ashe wannan jari yana laɗe sai ya lima mashi aka ce daidai kwiɓanya cikinsa sai na ali da yake jarumi ne da ya lima mashi sai ya kamo shi ya taɗe shi da shi ya gudu ba ya kubuce ya shi ma da ke takadari ne ya yi irin abunan na yan takwando ya yi zamiya ya fita a guje amma aka bi shi aka danke shi ya ce sai na ya ce in ana shafitu fa ana hajitu in na warke ni da kana zan mashi hukunci kwarabar rabu shi har sai na warke sai na mashi kasasi wa yin an mutu in ko na mutu fa qatulahu to a kashe shi a matsayin kasasi na yukhadibul hasana wal husaina yana ga ƴan shi hasan da husaini fa ibn muljam ibn ya yace la wallahi ce na rantsi da Allah ba za ka tsira ba mutuwa za ka yi fa ni samamtu juma'a? na sa wannan ainihin wato makami guba mako guda shine ma'anar jumu'atan yuridu saba'ata ayyami yana nufin kwana bakwai a musulunci ba a cewa sati jama'a wannan da muke faɗa sati kuskure ne karanta littafin mu'jamul manahi al-lafziya na malam bakar abdullahi abu zai buga yin izala sai dai hakuri ba komai sai an faɗa mutane ga mai kyau ga mara kyau a ji sun cika keleke to da gaske ne cewa faɗan sati da ake yi al'ada yahudawa ne domin sati daga saturday sabtu saturday wannan rana ta yahudu da suka kuskure ta karatar zafin da bakar abu zai a musulmi cewa ake juma'a mako da hausa kenan ko mako guda sai a ce juma'atan kaka ce sati domin satin yaren kafirai la ta ƙuru ra'i ko da ma'anar shi ɗaya da umburna ko aka ce kar ku faɗa saboda kafirai ne aka san suna faɗa wannan ta ai sai mutane nauyi ko gaskiya malaman nan wallahi an fili ke ne wallahi Allah ya shirya da mu zama a dinga gyarawa shine amfanin karatu falamma mata radiyallahu anhu sai na Allah ya ƙara masa yarda ya mutu ja'u sai suka zo aka kamo wannan daƙiƙi wannan ɗan ta'adda faƙaƙa'u ya dai ibn mujal aka yanke hannayensa wa sallamu ainihi aka ainihin soke idanunsa wa huwa thabitu lam yajza yana tsaye kyam bai motsa bai girgiza ba aka sara hannun shi ya ta salati aka coke irin shi yana ta tabbara yana yana zikiri saboda yana ganin wai shi mai imani ba gaske yi ba falon ma a rabu kaka lisani da suka yi nufin za su yanke za a tare harshen shi aka sa wuka aka zaro harshen za a gutsire shi da almakashi sai fashe da kuka kalu al'ana aka ce sai da ka karaya kala sai ce a aksha an aisha fataratan la azkurun lahafiya ce wallahi damuwa ta kawai daga yanzu a fitar raina ba zan samu rubutan zikiri ba an cire harshen a ji irin imanin yan kalaka to shi za ka raina imanin kan kaga nasu ka raina sallar kan kaga tasu ka raina azumin kan kaga nasu ka raina komai naka amma ko ba musulmai bane batattu ne Allah shi da subhanallah malam ainihin mai littafi ce tsarki ya tabbata ga Allah Ha za huwa dalalul Mubi? wannan shi shine bata mabayyani wal iyad billahi Allah ka tsare yastabihu dama waliyyin min al awliya zuwa ga ya halasta wa kanshi zubar da jinin wani daga cikin masoyan Allah sahabi sarkin manzan Allah sarkin mumire aliyu sun ma sha an tamurra alaihi lahadatun la kuru lafiya amma kuma yana jin tsoron wai ka a samun lokaci wanda bai ambatan Allah mutum ne bai sallah azhar ba bai yi la'asar ba zai ma bai asuba ba an yi kururuwar san manzan Allah ya je gaban shi a san manzan Allah ba shi wani. to yanzu ko ku duba yan shi'a sun taba karanta da wannan karatun akalla su dinga ba da wannan labarin cewa gaɗa a kashe na yi, irin suke ba da labarin ga a kashe na Hussein me yasa ba sa yin wannan labarin su zo su karanta mutane labarin yadda aka sai na Ali ranar 17 ga watan tun tunda suna wa Hussein shi ma kashe shi akai bisa zalunci haka shi ma Aliyu kai shi akai bisa zalunci me yasa ba a saka karatun tarihin shi a rediyo tarihin kashe na Aliyu saboda ƙarya ne munafurci ne zindiƙanci ba addinin Allah bane wancan ana yin shi ne don a instigate don a harzika musulmai shi sa duk labarin da za a bayar za a ba da shi ne da ƙoƙarin harzikawa da ƙoƙarin nuna cewa wasu mutane da ake ganin girman su suka yi wannan ta'addanci kuma ƙarya ne za mu zo kan abin jama'a anan Allah ya raya mu za ku ji irin tunan sirri da za mu su su suka kashe sayyidina Hussein su da ake cewa ƴan Shi'a ba musulmi suka kashe shi ba sabai suka kashe ba za mu faɗa har sunayen su ko mu faɗa cewa waɗannan mutanen su ne a cikin rundunar Aliyu wanda ake cewa ƴan Shi'a su ne suka dawo suka yi yuton suka shi dan shi jika annabi sallallahu alaihi wasallam in mu karanta a cikin littafai dukkan littafan muna da su duk muna da su a dara hadisi kuma duka mun karanta ba wai labari ake ba mu ba makan hadisan yuftara duka komai da ake nema na tarihi wala muna da shi walillahi alhamdu so in muka zo zaka ji labarin ga labari na gaskiya wani ya kashe wani an kama shi an mai hukunci a wasa fara kuma suna cewa aliyin nan shine shine kusan shine Allah su da aka dinga buga musu tiya ba a suka dinga kira musu kira Allah ba Allah shi da shine malai yake cewa wa kharaja baraku li muawiya fi salati al-fajr fa wannan mai suna baraku ya fita shi ma da asuba ranan wannan rana dai ya ainihin sari muawiya walakin asabu ya ji masa rauni walam yaqtulu bai kashe shi ba wa ulija aka mishi ainihin wato treatment aka bashi magani walakin zukira annaha kanat sababan fi qat'i nasbi sai dai an ba ta labari wannan sarar da ya mushi ta zama dalilin da Muawiya daga lokacin ya zama baya iya haihuwa bai iya ainihin wato yau masu ciki ta haihu ya zama important amma ya ci gaba da rayuwa wallazi arada amr ibn al-asi wa kharaja ila salati wa kana amru qad usiba bi ishari wanda kuma ya nufa amr dan as a wannan rana ya fito yana jiran amr dan as ya fito zai ainihin fito sallah shi na shi a as ya gamu da wata jarabawa yana ta gudawa shi ne ishar ya je yi wani ciye-ciye ne ko yayi ne cikin shi ya ke nan falam yakhruj ila salati da rana mai fito sallar asuba ba faqat imama sai ya je kashe limamu ya zunuhu a ibn as yana tsammanin target din shi kaga wannan bai da intelligence gaba daya aikin shi wa kana imamu kharijatu ibnu abi habibin sunan limamin kenan faja'a wadda rabahu ya zo ya sare shi cikin sallah faƙatar hufi salati ya kai shi na sallah jama'a kuma irin wannan ta'addanci jiya jiyan na abin da suka gina boko haram a kan iyaka wajen mutum saba'in suka kashe a cikin masallaci suna sallar isha gashi shi ne irin wannan ka shiga masallaci kashe limani yana sallah yadda suka yi malam jafa ko ka zo kashe malami ya taso daga karatu da suka yi malam albani wani irin ta'addanci ne wannan jama'a da sunan addinin musulunci kuma idan ana ji tsoron su ka a faɗa Wala ba za su tsoron su ba da ba mu tsoron su ba ko fatan mu wallahi mu ba su kashe mu shikenan su kwashe zanubu kuma wannan katin za a ci gaba da ko sun kashe kowa sai an ci gaba da shikenan fa kuhu sai aka kama shi qalu suka ce ma za fa alta me yasa kai haka qala arahtu nasa min amr al-as yace na hutar da kowa ne daga amr as na kawo mutane hutu ne qalu ma qatalta amran suka ce to ba ba shi kashe ba inna ma qatalta kharija kharijatu dan abi habibin ka kashe qala aradtu amran wa arada Allah kharija ce tuni dai amro ya nufi amma Allah ya nufi kharija Ka kaji bata ce zai bace zai koyi a bayan kaddara ko shikenan zai zama karin magana idan kai abu yin abu sai ka kuskura wanda kake nufi sai mutum ya ce aradtu amran wa arada Allah kharija ya ba mutane sa kai jama'a faƙutila aka kashe shi ƙisasi waƙutila baraku aka kashe wancan barak ɗin waƙutila abdurrahman ibn miljam shi ma abdurrahman ɗan miljam aka kashe shi malai ce kan tattafin tabakat na ibn sa'adin mujallad na uku shafi na talatin da biyar da albidaya wani haya a cikin juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da talatin da takwas shine wannan da zamu zo mu karanta sai dai mu a namu lamba mujalladi ne wannan juz'i ne guda biyu a haɗe bakwai da takwas kuma karatun yana cikin na takwas ne a cikin shafi daga shafi na ainihin wato 400 amin ga shi nan sifatu maktalihi radiyallahu anhu za a yi mutane photocopy sai a ba liman sai a kawo mutane sai mu sai mu karanta jama'a mu tarihi da kun ga ta kai tarihi ku ji irin shawarar da suka yi da irin mitin ɗin da suka yi da duk abin da suka fara da alƙawarin da aka yi wa shi wannan da ya yadda na ali cewa wata ƴan ƙalaƙatu ta ba ta mai alƙawarin inda ya kashe Aliyu za ta aure shi kuma sadaki ta kenan kashe ali aka ɗaura auren ya mata alƙawarin kagal ajalan kenan ko ya tare da ita sannan ya je wannan ta'addanci kai mala akwai matattu ba an daɗe ana yi matattu ba wallahi sunna Allah ce ba ta taɓa canzawa Allah ya shirin da mu ina ganin uh, mun samu gaba da ban tusa a nan ne ya kamata mu tsaya tun da kuma lokaci ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatan mako mai zuwa za a zo da wannan photocopy abinda muka faɗa da muna fata Allah ubangiji ya ba mu ladan shi Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da suka faru da ainihin wato tuntuban harshe da ya faru muka ran wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi akwai sanarwa da aka kawo jama'a dangane da daurin aure da ake gayyata malam shu'aibu adamu limamin dan magaji da kuma malam shukur abubakar isa maki